tura kofa a hankali na shiga ɗakin yarana waɗanda zuwa wannan lokaci ina da tabbacin duk sun yi bacci yanzu karfe ɗaya saura na dare. Ilai kuwa na samu duk sun yi baccin Zahara ta yi wata banzar kwanciya na yi murmushi na gyara mata. Wannan shekarar za ta kammala sakandare amma har yanzu bata daina banzar kwanciya ba sai buri fal ciki likita take son zama kuma ta sa himma kasancewar makarantar community school ɗin nan ce wadda iyaye da hukuma kan haɗu wajen tallafawa yara masu fikira duk lokacin da za a yaye ɗalibai akan zaɓi fitattu uku da za a ɗauki nauyin karatunsu zuwa ƙasar waje zara ta ci wannan burin zuwa yanzu babu wani ɗalibin da ya shallake ta a kawo maki ƙaninta abba ne ba shi da dogon buri irin nata amma duk da haka kasancewar makarantar na da kula sosai shi ma ba laifi yana kawo sakamako daidai gwargwado duk zangon karatu ni da mai gidana muke haɗa ƙarfi mu biya musu kuɗin makaranta mai gidana wanda mai karamin karfi ne albashinsa dubu ashirin da biyar ne a wata idan na ce shi kaɗai zai biya ba za su samu karatun a wannan makarantar ba don haka muke haɗa ƙarfi da ƙarfi mu biya don dai yaran mu su samu ingantaccen karatu kullum ni ce kulle-kullen kayan masarufi da duk wasu ƙananan sana'o'i don dai mu taru mu rufa wa juna asiri musamman 'yan kwanakin nan da na lura mai gidana yana yawan saurin fusata na san kuma talauci na daga cikin abubuwan da ke sanya mutum fushi tuna haka ya sa na yi saurin barin ɗakin yarana don ƙila idan ya farka ya gabana nan ya ɗauki wani fushin kuma. ya rage kwana uku a koma makaranta mai gida na ya iske ni cikin wata irin murɗewa da ban saba ganin sa cikin ta ba salaha zan cire su zara daga makarantar nan in canja musu wata haka ya ce da ni hankali a tashe na ce ka mai da su ina ya ce makarantar gwamnati mana ita ce daidai karfi na yi karfin tare shi hankali a tashe haba abban zara wannan wani irin ci baya ne wace maganar gofi kike yi haka sandar da ke hannunka ba da ita kake duka ba duk zangon karatu na kwashi dubu sha biyar a albashina, ai na yi gwari na tausasa murya na ce amma dai ina taimakonka da dubu biyar duk zango ya tashi tsaye a fusace. ka ji matsalar ai ba gashi na harkin fara yi mun gori ba to cire su zan yi inda gaske ni kike taimako ki dinga bani dubu biyar din ina zuba a na, ina sayan abin da nake ra'ayi mana to ni zan dinga biya gaba daya ina neman alfalmarka a bar su a makarantar ba tare da ya yi magana ba ya kaɗa kafaɗa alamar ni na jiyo ya fice abinsa haka na sai da kujerun falo na dama ɗakuna biyu ne a gidan ɗaya gadona ɗaya kuma kujeru wanda a nan su zara ke kwana mu kuma muke amfani da ɗakin gadon dama falon ya yi musu kaɗan saboda ƙarami ne da wannan hujjar na kwantarwa da kaina hankali na biya musu kuɗin makaranta da lokacin biya ya yi. ko sati biyu ba a yi ba sai ga labarin cewa abban su zara aure ya taro don haka ya canja mani na samu labarin adashi ya shiga ma da rabin albashinsa aka ba shi ɗaukar farko ya kai wa bazawarar kuɗin sadaki na kasa gasgata wannan almara har sai da na jira shi ya dawo gida karfe goma sha ɗaya na tare shi da zancen buɗar bakinsa sai cewa ya yi na ga kin bikin ɗaga hankalinki kan wannan maganar salaha zaki hana ni raya sunna ne ina hawaye cikin takaici na amsa masa kula da iyali ma raya sunna ne abban zara yanzu da albashin dubu ashirin da biyar ɗin zaka ajiye mata biyu da yaran da ba a san iyakarsu ba ya tare ni a fusace kowane bawa da goshinsa ba na son rashin tawakkali na ce dama saboda auren ka sauke wa kanka biya musu kuɗin makaranta yanzu abban zara ba ruwanka da makomar rayuwarsu saboda naka muradin cikin fushi ya ce makarantar gwamnati na ce zan mayar da su ni ba ita na yi ba menene ma na rasa ba ma a haka kika gannin har kika manne kika aure ni ba da takaici yayi min yawa sai na kasa tanka masa Bayan wata guda ya sa na kwashe ragowar kayana na ɗakin da su Zara ke kwana. Muka dawo kwana tare da Zara yayin da Abba ya koma zauri Aka kawo sabuwar amarya ta tare. Wannan shine mafarin rushewar duk wani farin cikinmu. Nauyi ya ninkuwa abban Zara. Don kuwa amarya na zuwa ta ɗauki ciki. Ga biyan adashin da ya ci kafin aurenta. Ga mahaifiyarsa ta zo ta kwanta ciwo. Sai ya zamana da kyar da jibin goshi muke samun abin da za mu ci. a zangon karatu na gaba na kasa biyan kuɗin makarantar su zara saboda yanzu ta ciki muke ba ta karatu ba makarantar gwamnatin da naki dole nan muka mayar da su zara ta shiga halin tashin hankali sosai ta yi kuka mai tsanani amma dai ta dangana ta ci gaba da zuwa saɓanin abba wanda ya dinga gudun makaranta kullum sai zara ta kawo min karar ya gudu bai ji ba babansa ya kama shi ya yi masa dukan tsiya amma gobe haka zai sake gudu haka aka yi kwalifai wato jarabawar gwaji wadda daga ita sai jarabawar ƙarshe zahara ta wuce da ƙyar saboda ita ma duk ƙoƙarinta ya yi baya saboda rashin nutsuwa da rashin isasshen abinci ga ɗaki a matsani da ita ba ta samun karatun arziki kamar yadda ta saba saboda masu shige da ficen siya abu masarufi da nake siyarwa abba dai ko jarabawar bai ɗauka ba daga ni har uban kuma aka rasa wanda zai iya samar da naira dubu goma sha shida da za a biya masa ne ko. sai zara ce kaɗai ta zana ta samu nasara yayin da shi kuma abba ya ci gaba da yawon gantalinsa ban fara fita hayyaci na ba sai wata rana da naga ƙwayoyi masu bugarwa da sholisho a aljihun abba ina kuka yana kuka yake faɗa mini wai ya fara sha ne don ya gane karatu an ce masa ko mutum bai zauna a aji ba zai iya cin jarabawa haka rayuwa ta ƙara shiga tasko ina fafutukar shiryar abba ina fafutukar abin da za mu ci domin amarya da ta tashi haihuwa ma sai ta haifi 'yan biyu abinta. nauyi ya sake karuwa kina don haka daga ni har zara mun daina maganar zamowar ta likita ma don kuɗin jarabawar shiga jami'a wato jam gagara biya mata muka yi balle kuɗin karatun likita ga amarya da 'ya'yan ta biyu waɗanda ita ma za su taso su rasa ingantacciyar rayuwa kamar yadda na wasu ka rasa zara ta ci gaba da zaman gida tana ɗan zuwa islamiyya baban ya ce aure zai mata amma shi kansa auren ban san inda zai lalubo kuɗin aurar da ita ba ina jin ma shine dalilin da ya sa duk saurayin da ya zo wajenta sai ya kore shi ya ce bai masa ba Wata ran Zara ta tambaye ni zuwa gidan ƙawarta, wasa-wasa har dare babu labarinta. Muka kwana hankali a tashe bayan mun karaɗa gidajen rediyo da cigiya. Washe gari sai ga kiran waya daga Hizba. Ni da babanta muka ba zama can, inda muka samu mummunan labari. Tsamo-tsamo na gazara a cikin ƙananan karuwai. Na rushe da kuka lokacin da wani ɗan Hizba yake mani bayani. A gidan wannan gwauron aka samu ta, ya nuna wani tiƙeƙen mutum mara kyan fasali. wanda zan iya karyatawa idan aka faɗa mini cewa zai iya ribatar zara ni dai fashewa da kuka na yi yayin da mai gidana ya kasa ko motsi saboda tashin hankali zara da ta ga ina kuka sai ta fashe da kukan ita ma ta ce umma ki gafarce ni wallahi ban taɓa yi ba wani ɗan saman layinmu ne muka yi hirar ina son karatu da shi shi ne ya ce zai raga ni wajen wannan wai yana ɗaukar nauyin matasa su yi karatu ban san yaudara ta suka yi ba suka zuba min ƙwaya a ruwa iyakacin abin da kai na iya ɗauka kenan ban sake gane komai ba har aka gama kes ɗin aka ba mu zara muka doshi gida a gida mai gidana ya kama zara da duka har sai da ya sumar da ita sai can dare ta farfaɗo. dole ni da ita muka kwanta zazzabi ina ciwo ina tuna yadda abban zara ya kassara rayuwarmu amma har yanzu bai gane kuskurensa ba bakin ciki yasa na tashi da niyyar zuwa ɗakin amarya na taso shi mu yi wadda za mu yi sai ma na same shi a tsakar gida ya haɗa kai da gwiwa ban damu da halin da yake ciki ba na tsaya daga can gefe na ce masa abban zara fatawa nake nema ya kalle ni kawai sai na ce shin da sunnar ƙarin aure da ta sauke nauyin wanda ke kanka wacce ce a gaba ya jima kafin ya tanka mani sai can ya janye tagumi ya ce ku yi haƙuri salaha yanzu na gane gaskiyar da kika sha faɗa min hakika sauke nauyi da tarbiyyar wanda ya riga ya shiga hannunka shine a gaba ba jajibowa kanka ba ya yi shiru yayin da ni kuma na sake fashewa da kuka don na san bakin alƙalami ya bushe ya riga ya cuce mu. ka ce ranku-ranku zaki masa to wallahi kina cikin wahala namiji zuma ne sai da wuta idan kika ce kwantar da kai zaki to wallahi tamkar baiwa zai mai daki don haka sai kin san salon zama da shi ki ƙoƙarin kwatarwa kanki 'yanci a cewar ƙawarta indo wadda suke zaune suna hira a lokacin da ta kawo mata ziyara suna cikin wannan taɗi ne sai muktar ya sallama ga alamu shawarar indo ta fara aiki domin kuwa salame ko motsawa daga inda take bata yi ba bayan muktar sun gaisa da indo sai ya doshi ɗakinsa kawar ta ta ce ta sa kafa ta zunguri kafarta da ta gane me take nufi a ne ta ce sanda zuwa ya amsa yana girgiza kai sannan ya nufi ɗaki ransa a ɓace shi dai zaman su ba haka ya faru ba to amma yanzu kwata-kwata salama ta sauya masa kamar an yi masa musaya shi kansa da za a ce halayenta za su sauya kamar haka ba zai taɓa yarda ba Salama da Muktar dai auren soyayya suka yi kamar za su haɗiye juna. Bayan wata hudu sai abubuwa suka sauya ta wa Muktar wata irin shu'uma. Wannan mummunan sauyi kuwa ya faro ne sanadiyar muguwar ƙawarta Indo wacce ke ɗora ta akan hanyar banza. Ƙawancinsu ya ƙulli ne sanadiyar haɗuwar da suke yi akai-akai a gidan kitso. Daga nan suka riƙi juna a matsayin aminai. Salame takan baje wa Indo dukkan sirrukan zamanta da mai gidanta. Ita kuwa dama ta ɗauki albashin? duk wacce za ta ba shawara ta ɗauka to sai ta kawar mata da jin daɗinta kamar yadda take zaman kakani kayi a gidan mijinta bayan muktar ya wuce cikin ɗaki sai indo ta cewa salaman za ta koma gida salama ta tashi ta yi mata rakiya inda indan ta ƙara jaddada mata cewar ta yi amfani fa da shawarwarin da ta bata fuskar ta amurtike ta doso falon da muktar yake zaune sai cika take tana batsiya kamar wata balan-balan. ta tarar da shi a zaune yana karanta jaridar aminiya ta gifta ta gabansa ko dubo inda yake bata yi ba hakan ya sa ya ɗago kai ya dube ta ya ce salame ina abinci na a fusace ta bashi amsa ban dafa ba amma salame daga kamar na aiko da cefane ko ba a kawo ba ne ba tare da ta tanka masa ba ta wuce ɗakin girki ta ɗauko cefanen ta dungurar a gabansa gashi nan an kawo dafawa ne ban yi ba saboda ni ba baiwa ba ce ko wata 'yar aiki kuma ai ka san bai dafa kansa ko kana da wata tambayar ne ko na yi gaba ya ji kamar an watsa masa ruwan zafi take ya shiga kogin bakin ciki tare kuma da takaicin sauyawar halayen salame a haka dai zaman ya ci gaba da kasancewa inda muktar ya ci gaba da haƙuri da halayen salaman ita kuwa ta ci gaba da bijirewa sakamakon hudubar muguwar ƙawa ba kuma tare da la'akari da irin zinaban da take tarawa kanta ba ƙawarta kuwa duk lokacin da ta tuna da ita sai ta yi dariya ta buga ƙafa tana jin daɗin samun abin da kullum take buri wani lokacin kuma sai ta yi mamakin rashin wayan salami. mukutar da ya kasance cikin wannan hali a duk lokacin da ya niyyar ɗaukan wani tsatsauran mataki akan matarsa sai kawai ya yanke shawarar ya yi haƙuri ya ci gaba da ƙarewa kamar kuɗin guzuri ranar hutu ce ga kowane ma'aikaci sai ya shirya da niyyar zuwa gaishe da mahaifiyarsa hajiya ladi a garin wudin ya nemi su tafi tare da salame amma ta ƙi ya yi shiga mai kyau duk wanda ya ganshi zai burge shi ya shigo falo ya tarar da ita a zaune ya ɗauki makullin motarsa madam yaya na yi kyau ko tunda ba za ki je ba to ki min addu'a mana allah wadaran naka ya lalace idan bangon da ke ɗakin ya tanka to salama ta dubi inda muktar yake ya ɗan basar ta hanyar yin murmushin ƙarfin hali sannan ya fice daga falon da misalin karfe biyu na rana ya isa wudin ya shiga ya tarar da hajiya ta yi shirin taryensa sosai Ƙanwarsa ilham ce da ƙawayenta guda biyu suka shirya abinci kala-kala da kayan marmari tare da lemon kwalba iri-iri an jera su a bisa teburin cin abinci sallamarsa ke da wuya ilham ta duga ta karɓo ledar da ke hannunsa hajiya kuwa na zaune akan kujerar falon ta kayatacce ya isa gabanta sannan ya zauna a shimfiɗaɗɗen kafet ɗin da ke falon bayan sun gaisa sai ilham da ƙawayenta suka zo suka gaishe shi kusuna ce sai da ta durƙusa sannan ta gaishe shi abin ya tsaya masa a rai ƙwarai sai dai bai nuna ba ko a fuska hajiya ta ƙura masa ido kallon da shi kansa sai da ya ji ya tsani kansa sannan ta ce ai na yi zaton tare da salama za ku zo me yasa baka son tafiyar da ita ko baka son ta zo ta gaishe ni ne ya rasa irin amsar da zai bata sai dai ya yi murmushi ya sunkuyar da kai sannan ya ce hajiya bata da lafiya ne amma da ita muka shirya tafiya hajiya ta yi masa wani irin kallo da sai da ya ji gabansa ya faɗi ras hmm, muktar kenan ashe dama akwai abin da zaka iya ɓoye min duk duniya wa kake da shi wanda zaka faɗa damuwarka bayan ni to ka sani duk tarihin abin da ke faruwa a gidanka yana hannuna kuma ai haihuwa ba wasa ba ce ko ba ni ba duk wanda ya san ka farin sani idan ya dube ka ya san ka canza kwata-kwata dama zuwanka kawai nake jira ni na gama yanke hukunci dan ba zan zara ido wata 'yar banza ta kashe min ɗa ba a matsayina na mahaifiyarka ba zan umarce ka da sakin matarka ba amma lallai sai ka ƙara aure kuma ni ce zan zaɓa maka wacce za ka aura ko in ce na riga na zaba maka wannan yarinyar husna ƙawar ilham na riga na yi magana da magabatanta yanzu zance ya rage tsakani na da kai idan kaga za ka iya biyayya a gare ni to lalle mahaifiyar kirki ba za ta zaɓa wa ɗanta abin da zai cutar da shi ba hajiya ta faɗi hakan muryarta a ƙasa lalle hajiya wallahi ina cikin damuwa salama ta zame mini tamkar sawun keke babu abin da nake ci sai haƙuri na aminta da zaɓinki Allah ya sa hakan ya zamo sakamakon haƙurin da na yi hajiya ta nisa hmm, ta ce amin amin Allah ya maka albarka Burin baku ba ku wuri sai in tura ta ku gaisa bikin ba zai ɗauki wani lokaci ba da zarar kun fahimci juna tana kammala wannan magana ne tare da miƙewa ta shiga ciki ta bar muktar cikin falo. cike da shauƙin irin halayyar husna da irin kalamanta da ya auna hankalinta da su salama kuwa canji ta fara gani daga gare shi baya dawowa gida sai ya biya ta otal ya ci abinci hakan yasa ya daina tambayar ta abinci kwata-kwata da zarar ya dawo zai wuce ɗakinsa ya fara waya da husna ko kuma su tattauna ta hanyar kafa sadarwa ta whatsapp kulawar da yake samu daga husna ta ɗauke masa hankali da damuwar da ya kasance a ciki a baya shi yasa ya matsu a yi bikin su saura kwana uku ɗaurin aurensa ya kira salami ya sanar da ita cewa za a ɗaura masa aure a ranar asabar ta nuna damuwa sosai akan hakan sannan ta nuna nadamar abubuwan da take yi masa ƙarshe ta nema alfarmar kar ya ƙara aure za ta gyara halayenta ƙarshe ta nemi alfarmar kar ya ƙara auren za ta gyara halayenta ya rarrashe ta amma ya tabbatar mata da cewa auren nan ba zai basu ba. ta shiga sake-saken yadda za ta hana aukuwar wannan aure to amma ta kasa samun hanya kamar a mafarki husna ta tsinci kanta a gidan muktar irin kulawa da soyayya da take nuna masa suka ci gaba da hauhawa a lokacin ne ita ma salama ta zage damtsi domin ganin suna yin kayya-kayya da husna amma ina hakan sam ya gagara ta manta cewa mutunci madara ne idan an yi barinsa sau ɗaya to ba zai taɓa dawowa yadda yake ba ita ce dai uwar gida ita ya kamata a ce ta zamo 'yar gaban goshi to amma rashin tunani ya hana hakan faruwa ta zamo tamkar bora a gidan muktar Maryama ta fita daga hayyacinta saboda masifaffen bugun da yake mata ta ko'ina ba ƙaƙƙautawa. Da kyar ta iya samun damar sarrafa labban bakinta ta shiga ba shi haƙuri amma ina gogan naka kamar ziga shi take ƙara yi. Belt ɗin wandonsa ya shiga ƙoƙarin zarewa da nufin ci gaba da jibgarta. Ganin hakan kuwa shi yasa sai mai yin maza ta tattaro ƙarfinta waje guda tare da yunƙurawa da ƙyar ta ruga da gudu zuwa ƙofar da za ta fitar da ita daga gida don ta tseratar da rayuwarta. Da ki tsaya mana, yau da kin gane kuranki. Yadda gobe idan an ce ki yi min rashin kunya ko da kuɗi ba za ki fara ba. An faɗa miki so hauka ne? Ko dan kina matata shi kenan komai ya zo bakin ki sai ki faɗa min. Ya tsahirta yana huci rai a ɓace sannan ya ɗora. Maza ki dawo ciki na ce ko na rufe ƙofar gidana in ya so karnukan layin su yi wa tandar naman ki. Ke da ɗan cikin naki. Banza kawai. A ɗarare kuma cikin matuƙar tsoro. sai mace ta ko kafafuwanta sumu sumu kamar kazar da kwai ya fashe a cikinta kamar mai jira a ce kyat ta ari kafar kare ta isa bakin kofar gidan ta rabi jikin sadiq din kasancewar ya zo ya tsaya bake bake a bakin kofa tun tsayawarsa banda huci babu abin da yake sai ya kufulo tare da sake harzika bisa abin da saima take wanda zuciyarsa take karanta masa shi a matsayin raini da kuma ɓata lokaci a maimakon shakka da kuma tsoro sai kawai ya fusgo hannunta da ƙarfi tare da hankaɗa ta cikin gidan ya jawo kofar yana ƙoƙarin mayar da sakata sai bata yi tagal-tagal kamar za ta dire amma ina santsin caɓin gurin da ta yi alwalar sallar isha ya ja ta cikin tsautsayi kuwa sai ta faɗi rubda ciki ta kifi akan cikin nata wash Allah shine kawai abin da bakinta ya iya samun damar furtawa take kuwa jinin jikinta ya balle ya kama malala a ƙasa sadiq da komai ya faru a idansa sai ya rugo gare ta da gudu tare da ɗago kanta yana kiran sai ma sai ma buɗe idan kiki ganni sai ma wayo allah na shiga uku ganin yadda baki ɗaya jikinta ya sake saboda rashin kuzari ga kuma tsorata da ganin kamar numfashinta ma ya ɗauke baki ɗaya sadiq bai tsaya ɓata lokaci ba sai kawai ya sunkuce ta ya rugo waje da gudu a gigice bai zame ko ina ba sai asibiti inda likitoci masu aikin dare a ranar suka wuce da ita ɗakin ba da agajin gaggawa wato emergency room a turance. Saima ya ce wani attajirin ɗan kasuwa mai sayar da gwalagwalai da ake kira Alhaji Abdulkadir Wada. Ita kaɗai ce ya mace da ya mallaka kuma auta daga 'ya'ya shidan da matarsa Hajiya Aisha ta haifa masa. sai mata samu gata da soyayyar iyayenta tun tana zanin goyo domin sun fi kulawa da ita fiye da 'yan uwanta mazan wanda har hakan ya kai matakin da yayyanta suka rika kishi da ita saboda a ƙuruciyarsu iyayen nasu ba sa son su shi yasa suka fita rairayar da Saima. Sai bayan da suka girma kowannensu ya fara mallakar hankalinsa sannan su ma suka bi sauyin iyayen nasu wajen nuna mata gata. Sai dai kash duk wannan ɗimbin soyayyar da iyayen Saima da ma yayinta suke yi mata a halin yanzu ta disashe banda gaba da makarkiyayya babu abin da ya saura a tsakaninta da su saboda bujirewa zaɓin mahaifanta da ta yi yayin da suka kawo mata mijin aure tare da kafewa ga auren zaɓin ranta duk da ƙoƙarin fahimtar da ita munanan halayensa da suka yi wanda a ƙarshe yakan iya kai ta ga faɗawa halin nadama amma ina sai mata yi biris ta toshe kunnuwanta tare da nuna musu cewa burinta shine ta ga ta tsamo rayuwar zaɓin nata daga faɗawa halaka da kuma ƙuncin rayuwa da yake ciki wanda shi ya kai shi ga tsinduma ga shan kayan maye bayan ɗaura auren ne alhaji ya ɗebi makudan kuɗaɗe ya bayo wa saima a gaban mahaifiyarta da kuma 'yan uwanta tare da sallamarta yana mai jaddada kashedin cewa babu ita ba zira'arsa har abada ta je can ta zauna da mashayi tunda ta zaɓi zama da shi sama da mu amma tabbas wata rana sai ta yi nadama a cewar mahaifinta Kamar wasa, sai gashi an shafe wata bakwai babu wanda ya yi ko da hira sai ma bari ya tambayi inda take. Ita kuwa a nata bangaren rayuwarta ta kuntata domin ba su yi wata uku da auren ba sadiq ya lallabe ta da daɗin baki ya karɓe duk tulin dukiyar da mahaifinta ya bata da sunan zai fara kasuwanci ya shiga zaka garuruwa yana kashe su a wajen shan kayan maye da suka kare ya dawo yana zare mata idanu tun daga nan kuwa sai mata koma kwana yunwa wuni yunwa kamar almajira haka take bin gidajen makotanta tana roƙon abin da za ta ci ga kuma ɗan banzan dukan da take sha a hannun sadiq a duk lokacin da ta nemi yi masa nasiha akan zaman kashe wando da rashin sana'ar yi da zai sama musu dan abin da za su sa a bakin salati ga kuma uwa uba shan kayan mayen da yake wanda shi ya fi komai daga mata hankali kuma ba shi da alamar dainawa kafin ka ce me sai mu ta rame ta kanjame ta yi baki ta fita hayyacinta saboda bakar azabar da take sha a hannun sadiq ga kuma laulayin tutsetsen cikin da ke jikinta wanda ya shiga wata bakwai har da makonni biyu ya yi bursisi da shi ba kyan gani dauke a ɗan ƙaramin jikinta da yunwa ta cinye kamar a hure ta ta faɗi a wannan halin ne a yau sadiq wanda ya bugu da kayan maye ya hau jibgarta saboda kawai ta ce ya gyara halinsa kada yaransa da suke shirin haifa ya girma ya tadda shi da waɗannan mugayen ɗabi'u na shaye-shaye. kuma harbin iskar da yakan yi jifa-jifa da hannayensa ganin ɗaya daga cikin nas nas da suke ƙoƙarin ceto ran sai mata fito a gaggauce ne sadiq ya ruga da gudu ta yana tambaya likita ya jikinta ta farfado likita tana raye ku ceto min rayuwarta don allah babu abin da zan iya cewa da kai a halin yanzu don tana cikin mawuyacin hali na tsakanin rayuwa da mutuwa ka biyo ni mu je ofishin babban likita ka sa hannu a takarda nuna amincewa kan aikin da za a yi mata na cire abin da yake cikinta wato operation inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku na lalace Allah ka taimake ni sai mata samu lafiya kuma kar ta rasa wannan cikin da ke gare ta malam kana fa bata mana lokaci inji nas din tare da yin gaba abinta sadiq ya bi bayanta da hanzari jikinsa duk ya yi sanyi da jin halin da sai mata ke ciki idanuwansa suka shiga tsiyayar da kwallon da na sani da nadama bayan ya hannu ne aka shigar da sai tiyata inda bayan wani lokaci likitocin suka samu nasarar ciro bakwainin ɗan da ke cikin ta jariri ɗa namiji sai dai kuma cikin rashin sa'a ana gama tiyatar kenan sai marai ya yi halinsa a sakamakon karancin jinin da ke jikinta mintuna biyar kacal tsakani shi ma jaririn ya cika babu uwa babu ɗa cikin sanyin jiki ɗaya daga cikin likitocin yake yi wa sadiq bayanin abin da ya faru tare da bashi haƙuri da ya yi juriyar rungumar ƙaddarar da ta same shi habawa karka so ka ga yadda sadiq ya hauka cewa ma'aikatan asibitin ɗakin da gawar sai take ciki ya ruga da gudu ya shiga ya kama jijjiga gangar jikinta da a halin yanzu ruhinta ya yi nisa da ita irin nisan da baki sai misalta shi ba yana faɗin ki tashi sai mu buɗe idan kiki ganni na yi miki alkawarin zama mutum na gari sai mu tashi ki tashi sai ma amma ina sai ma rai tuntuni ya yi halinsa ta yi wata tafiya wadda ba a dawowa sadiq ya sake rushewa da kuka tare da durƙushewa bisa gwiwoyinsa. kai cona na tsani kaina wani likita ne ya buga mahaifin saima waya tare da sanar da shi abin da ya faru take alhaji abdulkadir ya yanki jiki ya faɗi hawan jini ya buge shi sadiq wanda ya fi kowa da na sani da nadama ji ya yi cewa ba zai iya zaman garin ba sam ana gama suturar sai masu ya ɗauki kullum kayansa ya shiga duniya a ransa yana mai tabbatar da cewa har rayuwarsa ta ƙare zai dawwama ne kullum a cikin nadama. muhammad sabitu wadda aka fi sani da aisha mobo labari na shine mai sunan sansanin gudun hijira wanda ya lashe gasar hikaya ta ta farko bayan samuwar nasara ta na samu alkhairori ta bangaren mutane daban-daban maza da mata yara matasa alhamdulillah sai kaga kowa yana son hudda da kai akwai wuraren da ma a da baka isa ka shiga wurin ba amma saboda ta dalilin nan ana karrama ka ta dalilin wannan gasa na samu alkhairori da yawa daga bangaren gwamnati wanda cikin alkhairin da ta min ne har na cire kuɗi na biya aikin hajji saboda gasar hikayata na sauke farali alhamdulillahi sannan kuma na samu aikin yi an ɗauke ni aiki ina koyarwa na sana'o'in mata a ƙarƙashin hukumar harkokin mata ta jihar katsina. kuma har gobe muna tare da mutane ana abin arziki akai akai <laughs> to ban ma san iyaka abin da zan ce ba dan gaskiyar magana wasu ma har yanzu ni a fuska ban san su ba za su kira ni mu yi mutunci a yi zumunci haka baka san mutane ba daga ko ina cikin najeriya nan to na gode allah kuma cikin rubuce-rubuce nan alhamdulillahi suna tafiya duk da dai ba bugawa ne ba saboda wasu dalilai na ki bugawa amma suna nan insha Allah za su fito abu na gaba wanda na ji daɗin shi shine na yi rubutu a kan wani ciwo ne da nake da shi na ɓangaren damuwa da halin da 'yan gudun hijira suke ciki to sai na rasa ta ina zan saki wannan rubutu ya tafi to Allah ya taimake ni da na yi rubutun ya tafi inda nake so har ya tafi ya tafi ban taba tsammanin labarin zai tafi inda ya tafi ba kuma cikin yadda Allah ya isar da sakon da nake so a isar kuma har aka dauki mataki akan abin da ne magana akan shi wannan babban nasara ne littafin sansanin gudun hijira yana nan akalla yana da shafi wajen 280 da wani abu dai faɗe aka yi wa ɗiyarki kuma tabbas abin da cewa mutuka amma haƙuri zaki kada ki damu kanki haka Allah ya ƙaddara mata a cewar wata likita mace wacce take zaune bisa kan kujerarta mai taya ta saka wata mata a gaba matar wacce ba za ta wuce shekaru talatin zuwa da uku ba kuwa kuka kawai take yi walla na ta zubowa daga idanuwanta da ƙyar yunkura ta fara magana cikin muryarta mai shashshekar kuka na sani likita na san aka yi mata kuma alhaji Ladu ne ya yi mata amma ita kuma irin ta takaddarar kenan a ce tun tana yar karama wannan iftila'in ya faɗo cikin rayuwarta wayo allah aisha ta amma da allah bata mutu ba likita shin tana raye kuwa tana iya numfashi yanzu haka yi eh, tana nan da rai bata mutu ba amma gaskiya fa bata cikin hayyacinta a halin yanzu domin ta ji rauni sosai saboda ta zubar da jini ba kaɗan ba ya dai ki kwantar da hankalin ki yar uwa hakan ba wai yana nufin cewa ba za ta sake iya wata rayuwa a gaba ba ne insha Allah za ta tashi kuma za ta ci gaba da rayuwa kamar sauran 'ya'ya mata a duniya amma kamar na ji kina ambaton sunan wani fa shin dama kin san wanda ya mata faɗin ne idan kin sani ya aka kika tabbatar da cewa shine ya mata mata sai a bata lokaci ba gurin amsa mata da tambayar E, tabbas na sani kuma alhaji lado ne ya yi mata kamar yadda kika jina na ambaci sunan amma sai dai fa sani cewar shi ne ya mata ba shi da wani amfani likita duba da yadda ya daɗe yana aikata wannan munguwar alfasha saboda ba wannan ne karo na farko ba ya daɗe yana yi sai dai babu wanda ya taɓa hukunta shi balle ga aisha tawa wacce ta kasance mareniya shiru likita ta yi na ɗan lokaci sannan ta kuma sake tambayar ta a karo na biyu ya haƙuri don allah 'yar uwa ko za ki iya bani labarin ki da na diyarki Aisha da ma kuma yadda aka yi kika tabbatar da cewa shi wanda kike ambato shi ne ya aikata faɗin. Matar ta soma magana cikin yanayi na kuka tare da zubar da kwalla daga idanuwanta. Suna na Laraba, yanzu haka ina zaune ne tare da mijina Abdullahi wanda shine mijina na biyu. bayan rasuwar mai na mai ƙaunata mai damuwa da dukkan damuwata wanda ne mahaifin ɗiyata aisha wato bashir bana shekararsa biyar da rasuwa a lokacin aisha tana da shekara ɗaya a duniya ba mu samu haihuwa da abdullahi ba sannan mun sha samun matsaloli da shi akan sai na mai da aisha zuwa ga dangin mahaifinta amma na gina mai da ita hakan ya sa bai damu da ita ba ko kaɗan batun alhaji lado kuma tabbas ya mata domin a kwangon da ke bayan gidan shi aka tsinci Aisha kuma a lokacin da muka tafi zuwa wurin da na tambaye ta abu ɗaya tak ta iya ce mini baba mai alawa ne domin haka yara suke kiransa saboda yana yawaita ba su sadakan alawa wallahi ya cuce ta ya cutar mini da ɗiyata duka duka shekarun Aisha biyan ne ka talfa a duniya kuma Laraba hmm, fashewa ta da kuka ta kasa karasa maganar. Laraba tana zaune a ɗakin kwantar da marasa lafiya a cikin asibiti kusa da ganin Aisha. Har yanzu dai kukan take yi, idanuwanta sun kaɗa sun yi jajir. Ita kuwa Aisha kwance take makale da jakalle da ruwa a hannunta, numfashinta sama-sama. Assalamu alaikum. Laraba ɗago da kanta kawai ta yi ta kalle shi, amma bata amsa masa sallamar da yi ba. Abdullahi ne mijinta ya yi sallama. Amin wa alaikumus salam ta amsa masa a gantsare. tare da goge kwallar da ke kwararowa daga idanuwanta tamkar ruwan famfo don Allah ke haƙuri wallahi ayyuka ne suka rike ni matata yanzu ma barin aikin na yi na taho hmm. Allah ko gashi kuma bata mutu ba ai haba laraba ya kamata fa kike sanin irin maganar da kike furtawa ni fa mijinki ne ai dole in faɗa maka haka tun faruwar abin nan fa na kira ka na faɗa maka amma dubi lokacin da ka tashi ka zo yanzu dan Allah da a ce Aisha ɗiyarka ce za ka yi haka kada ka manta kai ma fa baka fi karfin zuwa inda mahaifin nata ya tafi ba ya numfasa ya ce ɗazu kin faɗa mini wai Alhaji Lado ne ya yi mata faɗi shin hakan ne kuma menene abin yi shi ne ya aikata domin ta ambaci sunansa kuma kai ma ka sani aikinsa ne dama kai nake jira ka taho ni kan ba zan yadda ba sai na ɗaukaka ƙara wallahi domin sai na ƙwatar ta hakkinta wallahi a'a laraba tsaya ki ji da kyau ke ɗin yarinya ce shi yasa amma irin wannan abun ɓoyewa ake yi a rufe shi a bar shi saboda a rufawa kai asiri ban gane ba kamar yaya rufewa ake a bar shi don a rufawa kai asiri Tabbas kuwa Laraba, domin faɗe dai ya riga da ya yi shi. Idan kika ɗaga maganan nan, tamkar kin shelantawa duniya cewa an yi wa ɗiyarki faɗi ne, kuma a halin yanzu, waɗanda suka san da labarin su ne kaɗan. amma da zaran kin ce zaki ɗaukaka ƙara to fa rabin garin nan sai sun sani hakan kuma zai shafi rayuwarta ne har abada abin da nake so da ke a yanzu laraba shine ki tashi mu tafi mu samu alhaji lado a gida mu sasanta mu kashe maganan nan a gaban mai unguwa ba tare da ta yaɗu a tsakanin al'umma ba kin ji ko laraba hararar shi ta yi tare da nuna takaici karara a fuskarta ai ma na daɗe da sanin cewa sam sam baka damu da rayuwar aisha ba to amma kada ka manta ni na damu da ita kuma komai ya same ta a duniya wallahi matukar ina raye sai na bi mata hakkinta shin da a ce aisha diyarka ce don allah za ka faɗi haka Ba sani alhaji lado ba yau ne ya fara wannan mummunan abun ba a cikin shekaru biyu kacal yara hudu ya yi faɗe ciki har da aisha kuma rashin hukunta shi da san kashe maganar iya cikin unguwa kawai hakan ita take ba shi daman ci gaba da aikata. amma insha allahu a wannan karan ba zai ji da daɗin ba kuma na yarda duniya ta san da labarin cewa an yi wa ɗiyata faɗi amma ko ba komai ni na san ƴata ba za ta taɓa zargina ba a rayuwarta daɗin daɗawa zan ƙwatarwa da yawan ƙananun yara da iyayensu waɗanda suka zubar da hawayensu a baya hakkinsu tare da kare sauran 'ya'yanmu mata a gaba daga fadawa sharrinsa nan gaba. To, dama ni dai shawara ce kawai na baki tun da kin ki ɗauka to shi kenan amma kada ki yi tsammanin za ki samu wani tallafi daga gare ni lokaci na ƙarfi na kuɗi na ni dai nawa ido kuma a yi dai mu gani in tusa za ta fura wuta murmushi ta yi sannan ta ce au ashe dama don haka kake ta kewaye kewaye tun ɗazu uku ka kwantar da hankalinka dama kawai na sanar da kai ne saboda kai mijina ne amma ban buƙaci sisin kwabanka ba baka ji ba ai an ce ciwon ya mace na ya mace ce sannan kuma faɗan da babu ruwanka daɗin kallo gare shi ai aisha ɗiyata ce ni kaɗai ta rasa goyon bayan mijinta ta tafi wurin dangin mahaifin Aisha ta sanar da su, amma su ma bata samu goyon bayan su ba domin ce mata suka yi ta yi hakuri ta bar maganan nan. Kada ta tona wa diyarta asiri da kanta kuma daga baya abin ya zo ya dame ta. domin abin da take shirin yi ba komai ba ne face terere a duniya laraba ta garzaya zuwa gurin iyayenta da 'yan uwanta su ma ta sanar da su amma duk dai zancen iri ɗaya ne haka laraba ta haƙura ta koma asibiti ta ci gaba da rusan kukanta allah sarki laraba tana cikin wannan halin ne dr ingozi likita mace mai jinyar aisha ta fahimci cewa lalle akwai abin da yake damunta da ta tambaye ta da kyan laraba ta mata bayani dr ingozi tana da kawa mai aiki tare da kungiyar kare hakkin mata da ƙananan yara sai ta yi mata magana Basu bata lokaci ba suka shigar da ƙara zuwa kotun ƙananan yara ba tare da laraba ta kashe ko kwandalarta ba cikin wata ɗaya kotu ta yanke wa alhaji lado hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari dama an ce a juri zuwa rafi wata rana tulu zai fashe alhaji lado ya daɗe yana aikata cin zarafin ƙananan yara amma sai yau dubinsa ta cika akan aisha bayan wata ɗaya aisha ta warke aka sallame su a asibiti sannan abdullahi mijin laraba ya ji kunya sosai daga nan ya nemi matarsa da ta yafe masa dukkan abubuwan da ya aikata mata insha Allahu ba zai kara ba kuma daga yanzu Aisha ta zama yarsa zai ci gaba da kula da ita da dukkanin ɗawainiyarta asabar da misalin hantsi muka koro shanunmu muka tafi kiwo a daji muna cikin kiwo da misalin karfe biyu na rana sai hadari ya haɗu aka fara ruwan sama kamar da bakin ƙwarya muka laɓe a gindin itace dabbobinmu suna ta kiwonsu bayan sa'o'i hudu muka kama hanya sai muka lura ba shanu guda biyu na ce da ƙanina kora shanun zuwa gida ni kuma zan je na nemo sauran daba ya kama hanya zuwa gida ni kuma na kama hanyar nemo sauran shanin. Ina cikin daji har dare ya yi, na kasa gane hanyar gida, ga kuma ruwan sama yana ta zuba. Daga ƙarshe na yanke shawarar hawa saman itace na kwanta. Haka dai na sha kwanciya har asibar fari, sannan na kama hanya zuwa gida. Na gane hanyar da ƙyar na samu na isa gida. Ina isa gida na ga ko'ina a wargaje. Ina shiga ɗakin inna, na sa ƙafa a ciki, sai na ji ruwa. na aza ruwa ne yi mana barna ma ina saka hannuna sai na ga ashe jini ne duk illahirin rigar mu an ƙona ta dabbobin mu duk kwanci a mace an soke su da wuƙa, ko kuma an sare su da adda tun da aka haife ni ban taɓa ganin tashin hankali kamar haka ba na yi wani irin ihu mai ƙarfi nan take na faɗi. idona a asibiti ina kwance nake jin wasu suna faɗin likita ya yi tafiya duk lahirin wanda aka kawo saboda zubar jini a jikinsu duk sun mutu don babu jini wani yana kwance kusa da ni a waje a kan tabarma sai ga maciji ya fito daga daji ya sare shi nan take na zabura na zauna kafin ka ce kwabo ya ce ga duniyar kuna duk lahirin zira'ar mu ni kadai na rayu na rasa yadda zan yi a rayuwata haka na dawo cikin gari da zama ina kwana a tasha tun daga wannan ranar zuciyata ta bushe na haɗu da wasu mutane na fara yin ta'addancin garkuwa da mutane ba tausayi ko na muzƙala zarratin a zuciyata. Kwanakin sallah karama ne muka yi garkuwa da wasu mutane da kuma wasu 'yan mata biyu. Mun ɗauki 'yan matan ne lokacin da ake wasan dawakai a ƙofar fadar garin bayan an ƙare wasa akan hanyar su ta komawa gida. Ba mu kira iyayensu ba har sai bayan mako biyu don muna karɓar kuɗin fansar wasu mutanen. Wata ran na dawo daga cikin gari sai na tarar da Maryam a zaune. Ƙanwarta kuma tana kwance a akan cinyarta. Hawaye a idanta, shar shar. Da gani na sai ta fara goge hawayenta. na kawo abinci na ajiye musu kwanan su biyu ba a ba su abinci ba zan fita kenan sai kanwar ta rike min kafa ta ce da ni dan Allah ka cece mu tana kuka tana cewa mu marayu ne na daga bindiga zan buge ta sai na ji kamar muryar kanwa ta marigayiya nan take tausayinta ya kama ni na sa hannuna na cire hannunta a kafata na rufe su na fice. kudin fansarsu suna ta yin wasa da hankalinmu. Rana ɗaya oganmu ya ce, idan har ba a fanshi 'yan matan nan biyu ba, za mu kashe su. A ranar da ake murna zan yi musu yankan rago da turawa iyayensu bidiyon su gani. Ha ha ha ha ha! Muka kwashe da dariya. Bayan an ɗauki kwanaki muna garkuwa da 'yan matan nan, na dawo inda muke kwana. Duk na gaji. Bayan na ɗauki wani lokaci mai tsayi ina kwance. sai na ji uwata tana tashi na daga bacci babban abin da ya bani mamaki shine yadda na farka kuma nake mata magana cewa me kike bukata amma ita kwata-kwata ba ta jin maganar da nake mata bayan mintuna kaɗan ta dawo ta sake tashi na amma ita sam bata ji abin da nake faɗi ba can sai na ji ta saka ihu duka 'yan uwana suka taru suna kuka sai ga likita ya zo yana gwada jikina na ce mishi me kake bukata amma samsam baya jina sai na ji likita yana cewa ya mutu can sai na ga ana yi min wanka aka saka min likafani aka saka ni a makara aka yi min sallah ina ta cewa liman ban mutu ba liman ban mutu ba amma sam baya jina suka ɗauke ni sai makabarta aka sa ni a rami abin mamaki duk maganar da nake yi ba wanda yake jina ina ta cewa kada ku binne ni kada ku binne ni amma ba wanda ya kula ni mini ƙasa sai na tana da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce lallai mamaci yana jin takun takalman mutane idan suka juya za su fita daga makabarta sai ni ma na rika jin takun takalman su a lokacin da suka juya suka bar ni a cikin kabari bayan nan sai na ji ƙasa ta fara buɗewa can kuma ta matse ni kai zafin dai baya misaltuwa kusan sau uku ƙasa tana matse ni duk jikina ya galabaita can kuma sai ga wasu mutane su biyu ɗaya daga cikinsu ya tsaya a kusa da kaina ɗaya kuma ya tsaya a kusa da ƙafafuwana suna ta yi min tambayoyi amma abin mamaki duk tambayar da suka yi min babu ɗaya da na amsa sai kuɗin fansar mutane ne yake ta zuwa a raina da kuma miliyoyin da muka amsa a hannun mutane can sai na ga an sa wani katon kulki an da ni da shi duka mai tsanani sai da na nutse cikin ƙasa sa'annan kasar ta amayar da ni nan fa na saki baki na kwara ihu ihun da ya tayar da duk wanda yake bacci a wannan ɗakin gumi yana ta zuba daga kaina duk jikina ya biya jike jagab na tashi a firgice tun daga wannan lokacin tunanina ya sauya na kasa gaya wa 'yan uwana da muke ta'addanci da su wannan mafarkin. washe gari da safe na tashi da wani ƙudiri a zuciyata na yadda zan yi na kubutar da waɗannan matan biyu kuma na san yadda zan bar wannan ƙungiyar a ranar babbar sallah ne da misalin karfe biyar na asuba na zo na kubutar da matan da misalin karfe takwas na safe sai ga shugabanmu ya zo ya nufi ɗakin 'yan matan sai gabana ya faɗi ras yana buɗe ƙofar sai ya ga tagar a buɗe ba 'yan matan duk ya fusata ya fara faɗa can fada ya kaure a tsakaninmu aka fara harbe-harbe ashe 'yan sanda sun fito patrol sai suka mai da martani nan take aka kashe oganmu da illahirin waɗanda ke gurin ni kaɗai na rage ni kuma na tashi da harbin harsashi a duka na 'yan sanda suka ɗauke ni suka tafi da ni ofishinsu bayan kwanaki kaɗan a asibiti na samu sauƙi aka kai ni gidan yari na sami kimanin shekara biyu da rabi wata ran ina kwance akan gado ina karanta alkur'ani mai tsarki sai ga kiran wani ma'aikacin kurkuku yana kira na na ce lafiya ya ce lafiya kalau wasu mutane ne suka zo gunka na ce ba ni da kowa ina jin kuskure aka samu ya ce a'a kai fa ake kira na tashi na nufi ɗakin ziyara aka nuna min waɗanda suke son gani na ko da na isa sai na tarar da maryam ce da wani ina ganinta sai hawa yake ta zuba a idona. ta ce ni ce Maryam wacce ka cece mu wannan kuma lauya ne haka dai Maryam ta tsaya akan maganar har na sami 'yanci. ta tsaye ana ta tafa mata tana kuka sannan ta fara cewa ni ce matan nan da na ɗauki hannu na saka a aljihun rigar mijina da ke rataye ina neman abin da ban ajiye ba ko na bashi ajiya kwatsam ya tambaye ni wani abu kika ajiye das ƙirjina ya buga na shiga muzurai ban amsa masa ba na tambaye shi me kake nufi fuska ta amurtuke ya ce na da nake ajiyewa suke ɓata tsawon lokaci wa yake sace min wa ka gani na tambaye shi ya ce a'i ungu hannu yanke tun da na yi maka sata tabar makunya an ce da ka ake naɗe ta daga nan na ɗau mummunan harshe ina furta masa ne masa tas har sai da ya dawo shi ke bada haƙuri muktar baya son rikima da hayaniya ko kaɗan bai da ke ni ba bai zage ni ba ban kuma roƙe shiga gafara ba ya fita cikin ɓacin rai a dalilin muna na maganganun da na gaya masa fitarsa kai na ya ma ciwo na ɗauko paracetamol na haɗiye da ruwa sannan na samu guri na kwanta. kukan 'ya'yana sadiya da sadiq da suka dawo daga makaranta ya dame ni sai faman jijjiga ni suke umarnin na yi motsi ko magana ya kau ana cikin haka muktar ya dawo ya sami yara runguma da ni sun kankame ni suna kuka me ya faru ya tambaye su umman murce ta ki yin magana suka amsa masa ai ai ya kira ni ban amsa masa ba har yanzu fushin kike yi ban tanka ba ya taɓa ni nan na ji yayi taslima yana kuka kana ya raba su da gangar jikina suka fita na zata mafarki nake yi na nemi na farka na kasa kai mai ba ki kome yake ba da wannan na samu tabbacin na bar gidan duniya wato na mutu ban nemi gafarar mijina ba ban nemi gafarar mahalicci na ba kai cuna kankace kwabo gida ya cika wasu jugum wasu na kuka har ko da kishiyata wuce ko da na mutu ba ma ga maciji bare gaisawa duk wanda ya ji labarin mutuwar nan tawa sai ya kaɗu ni kaina ban zaci zan mutu ba a ranar ban kawo ta ko kusa ba sam kada ku shafe ni da ƙarfi ni ke faɗar haka a sa'ilin da ake wanke gawa ta, sai dai kuma ba sa jina ana cikin haka na fara ganin sa'a na mutuwa ta, wato jerin mutanen da muka mutu a rana ɗaya sa'a ɗaya da yau mu ba zai misalta ba maza da mata bakar fata turawa da larabawa jibge a guri ɗaya abin da ka shuka shi za ka girba komai ƙanƙantarsa maganar jinsi ta kau ayyukan mu ake duba ina ma a ce haka gidan duniya yake lahira ta ba ta kyau ba duk da yake na tsinci kaina a wani yanayi da ba a damu da ni mace ce ko namiji ba can na hango wata rai ana ta na'am na'am da ita da ƙyar da jan gindi na matsa kusa da ita kana na tambaya baiwar allah ke kam ta yaya kika mutu ne ta ce zamanin da nake raye mijina bai jin tsoron allah ya ajiye ni cikin gida ya bi ta matan banza har ya ɗauko cutar kanjamau ya bani ne kuka har ya ishe ni na ƙara gaba wurin wata mata mai juna biyu ita kuma hidima ake mata Duk ƙirar da jan gindi na matsa kusa da ita kana na tambaya ke kuma ta yaya kika mutu ta yi ajiyar zuciya ta ce zamanin da nake raye akwai wani ƙauye da mazaje ba sa kai matansa asibiti na yi gaba ina kuka wannan fa giya ta aura wannan fa namijin duka ta aura wannan fa ko oho ta aura wannan fa fyaɗe aka yi mata na yi kuka har hawaye na ya kafe mata nan birjik kowace da irin matsalar da ta fuskanta wata kuma auren tilas aka yi mata a tsakiyar wani zamani da 'ya'ya ke bijira wa iyayensu wasu kan sha guba wasu su uwa duniya ba ta yi hakan ba ta daɗaɗa wa iyayenta ta haƙura ta yarda da ƙaddara ta ci gaba da zama da mijin da ba ta so cikin kunci duk da haka ta kyau da ta masa ta yi masa biyayya ta yi haƙuri da shi ta kuma riƙe mutuncinsa ba ta almubazzaranci da dukiyarsa ko bayyanar da sirrinsa ba ta ɗaga masa murya ko na iyayensa ta kasance tana da kishiya bata ƙi ta ba bata kuma kullace ta ba. aka suturta ni da farin ne ina kwance a makara na jima ina ma a ce na koma duniya ‘ya'yana da kishiyata na ta kuka ana ba su haƙuri Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata waɗannan ne kaɗai kalaman da ke burge ni ƙofar gidanmu makil da jama'ar da ke jiran sallar gawa ta da raka ta kabari ana ta gaggawa ni kuma ina mamaki yadda muktar ya kagara a kai ni kabarina bayan an gama yi mini sallah sai makabarta inda tuni aka haƙa kabari aka ɗauko ni aka ajiye na fara jin kabari yana cewa ya ke wannan baiwar Allah duk abin da kika gani ke kika zo da shi yau za ki shiga gidan baƙin ciki gidan kunci gidan kunamu da macizai aka tallabo ni za a saka ni ina ta ihu na ne na tashi na ci ya zanin katona buktar da mahaifiyarsa da daraja wato kishiyata suka shigo hankalinsu a tashe lafiyar ki kuwa suka tambaye ni ba ku ji abin da kabari yake faɗi ba suka shiga duban juna tara ce wanne kabari kin mutu ne mahaifiyarsa ta yi murmushi ta ce mafarki ne ta dawo hayyacinta nan ta soma kuka sannan ta ce na yi mafarki na mutu Lahirata ta ba ta yi kyau ba na kuma tashi sahun matan da ke cin mutuncin mazajensu surukar ta cike da mamaki ta ce wani abu sai mafarki matar da take samun yabo kun mijinta da kishiyarta aljanna ce makomarta wanda mafarkin ya saba wa kyawawan halayenki a'i ta kwashe labarin mafarkin ta basu muktar ya yi ajiye zuciya ya ce tabbas wasu kan yi mafarki sun mutu sai dai kuma ba wanda ya taɓa zuwa lahira ya dawo daraja ta ce haka ne fa mafarkin nan tamkar wani gargaɗi ne sai dai kuma na lura mata sun fi wahala ai ta ce ko a zahiri haka abin yake to allah shige mana gaba in ji daraja amin in ji ai daraja ta tashi ta je ta dora wa a'i ruwan zafi ta dawo ta same ta a zaune ta ce anti ta ki wanka bayan da ta shiga wanka daraja ta ɗauko tsintsiya tana share ɗakin a'i duk inda ran muktar ya yi fari shi kansa matan na burge shi kun da ake kishi a burge miji ba a kuntatawa kishiya ba. kawo ƙarshen karatun labarin aka so mu tafawa marubuciyar da ke tsaye wani ya ce tabbi! za a kuwa iya samun kishiyoyi irin waɗannan sosai kuwa in ji wata da ke kusa da shi sannan hankalinsa ya koma kan matar da ta soma jawabi kisha ta ɗora kisha ta ruwan zafi ta kuma kai mata ta yi wanka ko share ɗakinta ba wata sabuwar al'ada ba ce al'adar mu ce da ɗaɗɗiya da maza suka sauya mana duk namijin da matansa suka fiye kishi to ya binciki kansa ba ni ce marubuciyar ba amma dai ina da yakinin cewa muktar zai kasance mai adalci da yake da ƙoƙari wajen haɗa kan iyalansa baya bambantawa a tsakaninsu ta yarda har ɗaya daga cikinsu za ta bari kishin ta bayyana muddin dai mace bata kasance jahila ko marar tarbiyya ba duk kishinta kyautatawa da adalcin mai gidan kan yi tasiri wajen rage kishin wanda ba zai yiwu a ce an kawar da shi kwata-kwata ba shi yasa yake da matukar muhimmanci a bar mu mu je makaranta ta da al'ummar nan in ban da aure ba abin da kuka zaɓa mana kun ce shine fiye da komai to ilimin zaman auren fa matan muktar suna da ilimi wanda yake shine ginshikin tarbiyya kuma gishirin zaman duniya a daina danne kowanne mu. mazaje ko ba kwa son gidanku a zauna lafiya ta faɗi da ƙarfi ita ma aka tafa mata matan da ke wurin wasu na faɗar wallahi in za a bi gaskiya wasansu ba sa so da yar hayaniya da muhawara tsakanin maza da mata cikin raha aka watse taron lafiya wannan taron an yi shi ne a garin argungu a wani bikin zagayewar ranar mata ta duniya da aka shirya. ba a yi komai ba ita ce karin maganar da mijina yake huce haushinsa a lokacin da take zama mafi munin saurare a gare ni shi yasa tun da na fara naƙuda wayewar garin yau nake ta zallumin abin da zan haifa sakamakon ƙalubalen da nake fuskanta ina haihuwa na tabbatar har yanzu ina tsaka mai wuya domin bata sauya zani ba duk wanda ya zo barka ya tambaya ni aka samu kafin in ce komai mijina ya kan bayar da amsa ba a yi komai ba har ma ya ƙara da tinkiya za a yi suna kafin a yi sunan lamura suka sake dagulewa mijina ya yi tusu ya sakar min ɗauniyar kaina da 'ya'yana a cewarsa hidimar 'ya'ya mata ta ishe shi ya gaji ba zai sake yi ba na ce wannan hukunci da ka yanke mun saboda ina haihuwar 'ya'ya mata babu dalilinsa cikin haƙoƙinmu da suka rataya a wuyanka kuma awarsa a cikin auratayya ba alfarma ce ake yi wa mata ba na ka ce ka daina haƙƙi ne da shari'a ta bamu bisa adalci kallon da ya min na fahimci nama ya da huro mu ɗanye ashe aure yake kokarin karawa ban sani ba cikin wata biyu yi an gama amaryarsa ta tare shekara tana zagayowa burin sai cika ta haifi ɗa namiji bambanci da wulakanci babu wanda ban gani ba muka zama tuwon dishe kuma karkatacciyar kuka mai daɗin hawa ni da 'ya'yana har su kansu suka fara gane matsayinsu a gidan na irin mutanen da ake tauyewa 'yanci gudun kada ta kai mu ga kakani kayi da rayuwar ni yasu na sayar da kwallaye na na fara sana'ar sayar da busassun kamiya domin tallafa wa 'ya'yana kuma duk da haka tsoron gurɓacewar tarbiyya da matsalolin zamaninmu ba na ɗora musu talla sai dai a zo gida a saya yana kullawa a kofar ɗaki na da daddare mahaifinsu ya dawo suka yi masa barka da zuwa ya yaki kula su abokiyar zama na tsaye da ɗanta ya karɓe shi yana yi masa wasa ‘ya'ya na arakuba suna kallon su karamarsu tana kama shi amma hankalinsa yana kan ɗansa namiji ya zauna a kan tabarma ya bashi biskit da alewa har da takalma kambas mai walwalin haske ya sayo masa yana ƙoƙarin saka masa karamar ‘yata ta miƙa hannunta ya bata alewa ɗaya da kyar. sauran suna kallonsa amma ya daka musu tsawa so kuke a kwashi a baku ya kama kuka ya koro su ku tafi ku bani waje maroka kawai da uwarku bata iya tarbiyya ba ba ce korafin ba a yi muku ba suka nufo ni a gegice abinka da yaro karamarsu tana ce sai hantar ta yake tana ta kuka na tafi na ɗauko ta cikin nasiha na ce su ma fa 'ya'ya ne masu haƙƙi a kanka sanin ba lallai ka ba su bai sa suka roƙe ka kiri-kiri ka siyo abu ka ba ɗanka namiji ka hana su saboda ka mayar da 'ya'ya mata saniyar ware yanzu ka yi daidai kenan daga wannan ya hau ni da faɗa kaza uwar 'ya'ya ni ban ga rashin daidai a wannan ba su ba su san yaro ba ne na ce dama ai ba za ka ga daidai ba tunda baka ɗauki 'ya mace a bakin komai ba ya katse ni uwani na lura tunda aka haifi yaron nan kike kishi da hassadarsa na gaji da halin ki je kawai na sake ki a ruɗe na faɗa cikin ɗaki bisa tausayin 'ya'yana mata su hudu suka biyo ni da magiya inna dan allah mu ma ki sayo mana alewa da takalman gayu sa'ilin ya ɗaga min labule me kike jira baki tafi ba sai gumi nake yi na kasa komai wani ta gomashin yanci bayan saki na tuna na saka ranki kila ina da damar ci gaba da rayuwa tare da 'ya'yana a gidan na ce ya hakuri zan tafi amma sai na gama iddata saboda yin ta a gidan miji hakkin mata ne bisa shari'a fafur ya hana ni zama ya fara watsu kayan na kofar ɗaki yana adawa da 'yanci na dalilin haka 'ya'yana suka fahimci babu lafiya suka fara kuka na saka su a gaba za mu tafi nan ma yi turmin danya ya yi amfani da ƙarfin mangare da haƙori ya hana ni tafiya da 'ya'yana suna kuka ina kuka yana kaɗa ni kamar akuya har kofar gida. wannan abu ya yi wa iyaye na ciwo matuka har na yi kwana biyu mahaifina bai ce komai akan lamarin ba na same shi ina kuka na roƙe shi a karɓo min 'ya'yana saboda tarbiyyarsu ashe tana jika ya ce wato ke karɓo 'ya'ya ne damuwar ki ba zawarci ba saboda kina da gidan iyayen da za ku share ku zauna a ji daɗin nuna mu a gari ko na ce a'a baba ka san ba su da gata a gidansu ballantana yanzu da babu ne kuma reno na uwa ne bisa shari'a shi yasa zan yi amfani da dama ta tun kafin ya faɗi sai ya yi haushin kaza huce kan dami ya ce babu wanda zai dora min nauyi nima ita ma wadda kike goyon mayar da ita za a yi da kin gama idda kin samu miji ke aure na tallafe kuma tuna ina hawaye bisa taskun da nake gani na gane da akwai sauran rina a kaba mahaifiyata ta ce ka yi haƙuri a kirawo shi a sulhunta su ta koma ta kula da 'ya'yanta ya ce sam na gaji da matsalar auren nan daga wannan an gama kuma hukuncin da na yanke ba zan janye ba ina ji ina gani ita ma wadda nake shayarwa aka raba ni da ita. ba a jima ba na tafi ganin su na shiga makwabtansu da nera aikawa su zo matar gidan ta ce min talla suke yi yanzu ba za a same su a gida ba hankali na tashe na isa gidan na iske karamar ta yi bayan gari rana ta iske ta kudaje suna cizanta ta yi kuka ta gaji cikin sauri na wanke mata yana fitowa daga zubarwa matar babansu ta hau masifa tana cewa na zuba musu mugun abu a masai gudun fitina da tsoron iyayena ya sa na yi gaggawar barin gidan da kuma sanin cewa duk abin da ya faru ni ce a ciki ina isa gida na sanar da iyayena domin abu matakin hana yaya 'ya'yana talla saboda hatsarin da ke cikinta amma haka ta bata cimma ruwa ba mahaifinsu ya yi ruwa da tsaki ya ce da izini na suke yi idan ba su yi talla ba da me za a yi ɗawainiyarsu kada a sake matsa min akan abin da nake da iko mahaifina ya sake fusata ya gargaɗe ni da cewa babu ni babu gidansu ya ce ya kamata na dangana na mayar da komai ba komai ba wata rana sai labari a nan na shiga zancen zuci ta yaya kuwa alhalin ba daga komai ke zama ba komai ba duk da cewar wata koman ba koman ba ce amma ruwan da ya doke ka shi ne ruwa sai na kudirce duk mai suna sai dai ya aure ni da 'ya'yana domin ba zan iya barinsa a halin da suke ciki ba sanadin da na yi shekaru biyar ban samu miji ba duk da ina buƙatar auren ko tana ƙasa tana dago katsam makociyarsu ta zo a ruɗe tana faɗin an yi wa 'yata ta uku fyaɗe kuma an rasa kowa ne ne cikin tashin hankali na saka hijabi na tafi ina riskarta a halin da take na faɗi sumammiya sai wayar gari na ya asibiti ni da ita kwance iyayena da mahaifinta suna ta jinjina maganar cike da nadama mara fasaltuwa ana haka yar jarida ta zo ɗaukar rahoto inda yata ta bayyana cewa tsautsayin ya faru ne bayan ta gaji da yawon talla bata yi ciniki ba tana tsoron kada mahaifinta ya doke ta ta zauna a wani waje tana kuka sai wani ya ce ta zo su je ya saya duka sai ya kai ta kango inda al'amarin ya faru da ya ganta kace-kace cikin jini ya gudu ya barta yar jarida ta juyo a gare ni ta ce a matsayinki na mahaifiyarta me zaki iya cewa ina kuka saboda tsananin tausayin yata na ba ta labarin komai tun daga tsangwama da gallazawar da tsohon mijina yake yi wa 'ya'yana mata tare da furucinsa na ba a yi komai ba mace ta haifi mace yayin haihuwarsu bisa zaɓin son zuciyarsa wanda gaba ɗaya mu ba mu da iko a kai. Take ta fahimci cewa mahaifina yana da kaso talatin cikin ɗari a yayin da mahaifin 'yata yake da kaso saba'in cikin ɗari na sanadiyar laifin abin da ya faru. tashar budurwa ce yar kimanin shekaru goma sha hudu doguwa ce ba can ba baga amma ba wulik ba mai tsukakken kunduki a hankali ta miƙe zai daga jingina da ta yi da ɗan madaidaicin gadonta da ƙyar take jan kafarta tana dafa bango har ta iso ga dakalin kofar ɗakin ta dubi cikin da ke jikinta ɗan watanni shida wanda ya mata ta rutsitsi a gaba ta rintse idanta sannan ta buɗe nauyin da take ji na cikin ya fi ƙarfin ɗaukar kafafunta tun cikin na watanni hudu take jin hakan shi yasa ba ta iya tafiya sai ta dafa wani abu gudun kada ta faɗi ta kai duba inda tarin wanke-wanke yake sai ta ji kamar ta koma ta kwanta ta ci gaba da hutawa amma ta san hakan ba mai yiwa ba ne ke rabi kin san dai yau ke ci da wanke-wanke ko gashi har an fito sallah amma kin tsaya muryar fatalar ta inno ta katse mata tunani inno jikina baya min daɗi ga nauyin cikin nan na damuna te maganar a raunani inno ta harare ta tana jan dogon tsaki ina ruwa na sanda zaki aure shi kina rawa kan shigewa turakar miji baki san da nauyin ba yarinya sai kinayar tsiya wanke wanke sai kin yi ko cikin ne zai ja kasa ba ruwa na? tana hawaye har ta iso wajen da kayan wanke wanke suke ta sa kafa za ta ɗauko kujera santsin sabulu ya kwashe ta ta zame ta kifa bisa kwanukan ƙara mai ƙarfi ta saki kafin shu ya biyo baya inno ta zaburo tana sallallami ta ƙoƙarin ɗaga ta sai ta ga jini yana bin ƙafafuwanta inno ta ruɗe da saurinta ta kofar gida tana kwalawa ibro mijin rabi kira tare suka shiga gidan suka ɗauke ta zuwa asibiti babu likita da ƙyar malaman asibitin suka amshe ta da taimakon Allah ta farfado a cikin mawuyacin hali cikin raunaniyar murya take furta ummanmu hakan umai ma ta iso ta same ta a cikin wannan hali tana ganin ta ta fashe da kuka rafi ta mika hannu ta rike ta ummata wayyo Allah na wayyo ummana mutuwa zan yi kiyafe mini sannu rabi ki yi shiru yanzu ibro zai samo mota mu kai ki babban asibiti ibro ya kutsa ɗakin da sauri malamar asibitin da umai ma suka shiga a kinciniyar ɗaukar rabi aka kai ta mota ciwo ya ƙara murɗa mata ta cije leɓanta ƙwayoyin idanunta suka jirkice ɗan da ke cikinta ya soma motsi ta sauri jinin da ke zuba ya yawaita umai ma ta ƙara ruɗewa ta ƙara damke ta tana kwala kiran sunanta a hankali jikin rabi ya fara saki numfashinta na fita sama-sama suna isa bakin kofar asibitin cikinta ya saki ga baki daya rai ya yi kaura daga gangar jikinta. wanda a rana aka share makoki umaima ta koma gidan da cike da kewar diyarta haka ta kasance sukuku jikinta babu kuzari kamar kazar da kwai ya fashewa a ciki sai yawan tunani game da zubar da hawaye tare da dimbin da dama a zuciyarta ranar lahadi wadda ta yi daidai da cikar rabu kwanaki bakwai da kaura zuwa ga mahaliccinta ta yi daidai da ranar da 'yan uwa suka sake shaida auren ibro da zabba'u yar makwabciyarsu da suke tsararraki da rabi umaima jimai matar kanin mijinta marigayi wato baban su rabi ta shigo tana kwalla kira umai mata amsa mata daga cikin ɗakin da suke zaune da matar yayanta mai suna haire jimmai ta iske sa ɗakin jimmai ta mika mata ɓallin goron da ke hannunta guda biyu ɗazun nan aka ɗaura auren ibro da zabba'u shine malam ya ce na kawo miki goro umai ma da haire suka zaburo suna salati shi yasa ban iya zama ba nima ai don abin ya bani mamaki jummai ta furta tana juyawa ta fice daga ɗakin daga mutuwar rabi ko kwana arba'in ba zai bari ta cika ba ya daura aure allah sarki rabi hare ta karbe zancen ma ta fashe da kuka ta shige kuryar ta kyayi kuka wallahi a cin fuskar ta kai duk irin ladabin da rabi ta yi masa kamar magi da bera da jajircewar da kika yi na baro ta daga cikin gari kawai domin ki cika alkawari amma ya kasa hakura ta kai arba'in jimmy ta faɗi hakan tana miƙewa ta hanyar fita daga gidan tana ci gaba da mita. tana yin kuka mai sauti har ta koma marar sauti sai hawaye da ke bunkuncinta har alfijir ya riske ta a wannan yanayin umaima yanzu kawai don kinga tana zuwa makaranta sai ki ce za ki tafi da ita da kike jin rabuɗiyar ki ce ni ma haka nake ji duk da aikatau na ɗauko ta ta yi mini ba zan cutar da ita ba karatu na da fa'ida a rayuwarta da kowa baki ɗaya ilimi shine gishirin rayuwa aure kuma sunnar ma'aikaci. umai ma ta katse hajiya kwarai kuwa na sani ni ma ina da auren amma raba har guda nawa take da zaki dage sai an aurar da ita kuma kada ki manci. da kuɗi na zan biya ba a cikin kuɗin aikin ta yake ba rabi ta fito da jakar kayanta tana kuka yawwa kin fito mu je gara ki bar kukan nan dama kuɗin kayan ɗaki na kawo ki tara ba zuwa boko ba sun fara tafiya hajiya ta shiga gaban umaima ba zan hana ki tafiya da rabu ba amma ki sani zaki ki ƙasa mata rayuwa aure da yarintarka ya fi daɗi ka daɗe kana tara ladan aure amma bokon me boko ko a wuta mu a garin ba a wannan karatun don ba abin da zai tsinana maka sai masifa ya ta gandame ta ki auruwa sannan ina zan iya saba alƙawarin malam sai dai jiddada mini auren rabi da ibro kafin ya bar duniya haka umma ta cigaba da mita har suka fice daga gidan umma ta ƙara rushewa da kuka da ta tuno ranar da ta ɗauko rabi daga gidan hajiya a haka har alfijir ya riske ta gari na ƙara yin haske umaima ta janyo hijabinta ta lalaba inda ta ajiye kuɗin da ta samu na sadaka ta tsallake yaran ta hudu da ke kwasar koko ta yi waje da ƙyar ta samu mota da za ta kai ta cikin gari. ta kwala sallama babu kowa balle ya amsa mata ta kutsa kai falon ta kai tsakiya hajiya ta fito tana amsa sallama da sassarfa umai ma ta isa gaban hajiya sai kuma ta sunkuyar da kai ƙasa ta saki kuka mai sauti lafiya umai ma mai ke faruwa hajiya ta yi tambayar tana girgiza ta cikin murya kuka ta fara cewa hajiya da kai da kashe rabi ya ce da kashe ta hajiya wayo allah rabi rabi ta mata hajiya zuciyar hajiya ta shiga bugu da sauri yayin da kwakwalwarta ke ta kara kaina wajen san fahimtar kalmomin da umaima ke furtawa hajiya ta shiga yin salati a hankali hawa hawaye suka fara bin kuncinta jikinta ya saki ta kasa daga kafa ta shiga jansu har ta iso ga ɗaya daga cikin kujerun da ke falon ta zauna me aka yi kashe ta kuma ma na kuka tana jan hanci ta rarrafo gaban hajiya hajiya ki ce min ta yi kankanta da aure amma na ki ji saboda ina gudun surutu yan garinmu na ki barin ta te bokon da kike mata kwaɗayi yanzu ga shi ta mutu hajiya kuma wai a ce har mijinta ya yi aure da na tsana kwatar mata yanci da bata mutu ba Umaima, dawo cikin nutsuwar ki haƙuri faɗa min abin da ya faru. Hajiya ta katse Umaima, ta ɗan sassauta da kukan da take yi, ta kwashe duk abin da ya faru da Rabi ta sanar da ita. Ta ƙara shi zancen da cewa, Hajiya, ki zama ya fi kunci? Ta yi tambayar da ba ta jiran amsa, ta ci gaba da cewa, rabi yau kwananta takwas amma har an ɗaura masa sabon aure ko jimamar rasuwarta bai yi ba mutuwarta bata dame shi ba. bashi 'yan mintuna sannan hajja ta furta allah ya ji rabi amin yar da na haifa a ciki na na kasa kwatar mata 'yanci na ƙyale ta a yi mata yadda aka so hajiya na san burin rabi na son yin boko ne amma saboda dangin mahaifinta na kashe kasa naki ina kallo aka share mata burinta umaima me yasa kike faɗin irin haka ne ki daina furta waɗannan kalmomi ta yaya za ki ce ke ta kashe ta haka Allah ya kaddara a rayuwarta umai ma ta jingina jikin kujera ta rintse do cike da jimami ta bacin rai shikenan na rasa rafi ta yi zancen a zuciyarta a zahiri hawaye ne ke ta zarya akan kuncinta. ta rarrashinsa game da aniyarsa ta shirya gangami don alubalantar wasu masu ɓata muhallin jama'a kuma babu wata moriya da jama'a ke samu daga gare su ya bi jirimani ya ki jin kukana kan abin da nake gudu ya faru da shi na fushin hukuma amma koyaushe hujjarsa gare ni ba ta wuce cewa tsarin mulki ya bani damar nuna ra'ayina matsawar na yi abin akan doka da hawaye na sharaf-sharaf nake gaya masa cewa ka tuna ni mai ɗakin ka ce duk wani abu da zai shafi lafiyarka ko mutuncinka to fa ya shafi ni ni ma kamar yadda kake kokarin kare muhallinka da kwatuwa al'ummarka haƙinta ni ma fa shi nake yi lafiyarka da mutuncinka nake kokarin karewa na ja wani dogon numfashi na ƙara da ci masa na san kana da gaskiya amma ina gudun hukuma ta kasa fahimtar ka kuma ka san irin halin hukumominmu sani ya yi mani wani kallo sannan ya ce baki san in kiyata ba halan na ce na sani mandela sannan ya ce don me jama'a suka yi mani wannan inkiya na amsa masa don tsananin kishin al'ummarka ya ce to don haka ki sassauta wa kanki ki dai yi mana addu'a Allah ya tsare ni daga dukkan mai son kawo mani cikas akan wannan manufatawa ina da rai kam ba zan iya shiru ba a gurɓata mana muhalli a kwashe mana dukiya sannan a tafi a bar mu muna hamma. A takaice dai cikin wata ɗaya, Sani Mandela ya yi kiran jama'a don shirya zanga-zangar lumana, kuma kiran nasa ya samu karbuwa inda a ƙarshe ya jagoranci wannan zanga-zanga ta lumana. Abin bakin ciki shine kamar na yi masa kambun baka. Jim kaɗan da kammala gangamin jami'an tsaro suka kama shi. Sai dai kuma abin farin ciki shine kamun nasa ke da wuya ƙungiyar lauyoyi da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka kai masa ɗauki. Ƙasa da awowi 48 aka gurfanar da shi gaban kuliya. ana tuhumarsa da laifin tayar da hankalin jama'a. Lauyoyi suka baje basirarsu wajen warware zare da abawar shari'a suka fayyace abin da kundin tsarin mulki ya tanada akan haƙƙin da kowane ɗan ƙasa yake da shi na shirya gangami idan ya cika sharuɗin yin haka. Saboda rashin gabatarwa kotu cikakkiyar shaida daga jami'an tsaro, alƙali ya yi watsi da ƙarar tare da yi wa jami'an tsaro kashedin kada su sake kama shi. Matsawar ya bi tsarin doka a harkokinsa. wannan goyon baya da sani mandela ya samu ya ƙara masa ƙarfin gwiwa a fafutukar da yake yi da tafiya ta yi tafiya mutanen gari suka ƙara fahimtar inda gwagwarmayarsa ta dusa ga baki ɗaya suka ba shi goyon baya mandela ya sake shirya gagarumin gangami a wannan karo ya samu goyon bayan dukkan mutanen gari suka fito bansu da kwarkwatarsu wasu suka saka singiletoci masu hotunan itatuwa wasu suka riƙe kwalaye da rubutu mai cewa a daina gurɓata mana muhalli a kyautata mana muhalli a inganta rayuwarmu da sauran rubuce-rubuce makamantan haka. Wannan gangamin ya zo daidai da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don bikin ranar sauyin yanayi ta duniya. A irin wannan rana ce manyan ƙasashe masu arzikin masana'antu ke haɗuwa domin nazarin matsala da barazanar da duniya ke fuskanta akan ɗumamar yanayi da matakan da za a ɗauka na rage raɗaɗin wannan al'amari. A wannan ranar ce kuma wasu al'ummomin duniya suka san da wanzuwar garin muna fata da barazanar da mutanen ƙauyen ke fuskanta. Garin muna fata yana da yawan jama'a da yawan ciyawa da itatuwa da yanayin ƙasa mai kyau. Akwai babban kogi da ya ratsa ta cikin garin. Babbar sana'ar mutanen yankin ita ce noman rani da na damina da kiwo da kuma kamun kifi. Sai dai kash garin baya da makarantar boko da asibiti da wutar lantarki da titin mota da tsaftataccen ruwan sha da sauran ababen more rayuwa binciken masana ya bayyana cewa ma'adinan da ke akwai shimfiɗa ƙarƙashin ƙasar garin zai iya wadatar da al'umma da aka wallafa da tallata waɗannan ma'adanai a kafafen yaɗa labarai nan take manyan ƙasashe da hamshakan attajirai suka yi wa garin dirar mikiya domin saka jari a harkar haƙar ma'adinai aka aune gidaje da filaye da gonakin wasu al'ummar garin bayan da aka biya su diya nan aka tayar da su cikin ƙanƙanin lokaci aka kafa masana'antu masu haƙar ma'adinan kuwa suka kawo na'urori a yayin da wasu al'ummar garin ke baƙin ciki na karɓe masu filaye da gonaki da gidajen da suka gada kaka da kakanni wasu al'ummar garin kuwa sai murna suke yi domin samun ci gaba na tattalin arzikin da suke bugun gaban garin nasu ya samu aka ɗauki mutanen ƙauyen da yawa aiki sai dai ƙananan ayyuka ne da ba su wuce aikin leburanci da gadi da reno ba bayan an ɗauki shekaru waɗannan baƙin na cin karensu ba babbaka da ma'adinan garin ba zato ba tsammani sai ga wani sabon al'amari mai tayar da hankali ya kunno kai a garin muna fata domin cikin waɗannan 'yan shekarun aikin noma ya ja baya saboda rashin isasshen ruwan sama akai-akai ruwan kogin ya janye abin har ya shafi sana'arsu ta kamun kifi sannan ga zaizayewar ƙasa ga kuma gurgusowar hamada yanayi ya rikirkicewa al'ummar ƙauyen kai ta kai saboda canjin yanayi mutanen ba su iya bambancewa tsakanin lokacin damuna da kuma na rani da lokacin bazara da na hunturu saboda wani yanayi yakan shiga cikin lokacin wani rashin ilimi ya hana su gano abin da ya kawo wannan canjin suna yi wa al'amarin fassarar sauyin zamani ko abin ya zo ne min indilla. sani mandela kuwa ra'ayinsa ya sha bamban da na mutanen garin nasu da yake shi ya samu ilimin abin ta hanyar sauraron kafafen yada labarai musamman rediyo sani ya gaya mutanen garinsu cewa wannan sauyin yanayi ɗan adam ke haddasa shi ya shaida musu cewa ayyukan waɗannan baƙin ne suka kawo musu wannan koma baya ko kuma ci gaba mai haƙar rijiya mandela ya gaya musu cewa sinadarai da dagwallon da masana'antu ke fitarwa su ne suka aibanta ƙasar garin suka haddasa taɓarɓarewar aikin gona da ƙafewar kogin garin ya kuma nanata cewa sarar itatuwa barkatai da mutanen garin suke yi ya taimaka ainihin wajen gurɓacewar muhallansu kuma shi ne dalilin da ya sa yake wannan fafutuka domin a ɗauki mataki da yake sun fahimta sosai sai suka rinka bashi goyon baya a duk shawarar da ya zo musu da ita. Sani Mandela ya nemi su haɗa kai su tunkari wannan lamari a tabbatar da masu haƙar ma'adanai da masu masana'antu sun cika sharuɗa da yarjejeniyar da ta ba su damar cin moriyar albarkatun ƙasar. Ya lura da cewa babban matakin ɗauka don yi wa kai rigakafi da kare mahallansu daga illar da ɗumamar yanayi ko canjin yanayi zai haifar musu. shine yawaita dasa itatuwa ko bishiyoyi ya ƙara jaddada cewa idan ba su haɗa kai ba za su ci gaba da zama a cikin yanayin kura da shan bugu gardi da amsar kuɗi ya ci gaba da cewa rashin ababen more rayuwa a garin zai ƙara jefa al'umma cikin kasadar kamuwa da cututtuka da duk wani nau'i na koma bayan rayuwa Wannan gangami na wayar da kai da Sani Mandela ke yi ya yi tasiri domin ya tsoratar ya kuma tayar da hankalin masu masana'antu tare da an karar da su cewa matsawar ba su kiyaye haƙoƙin da suka rataya a gare su ba suka rinka fitowa da matakan da za su kwantar da hankalin jama'a da yin kan da garki ga sauyin yanayi watan wata rana za su gurfana a gaban kotu da waɗannan mutane nan take suka kira taron shugabanni da al'umma suka sanar da su cewa za su gina makarantun boko da asibiti da titin mota da wutar lantarki da biyan kuɗin karatu da duk ɗan asalin wannan yanki tare da yin bakin ƙoƙarinsu wajen kare muhallinsu ba faɗa kawai ba har ma da aikatawa kamar wasa aka fara waɗannan ayyuka hakan kuwa ya kwantar da hankalin mutanen garin munafata. fata Sani Mandela da ya yi wannan fafutuka har aka cimma wannan nasara ya ƙara samun girma da ɗaukaka a wurin mutanen garinsu wannan dalili ne yasa suke yi masa kallon mai kishin al'ummarsa da garinsu har suna yi masa laƙabi da mandela wato ɗan kishin ƙasar nan wanda ya sadaukar da kansa akan al'ummar afirka ta kudu nelson mandela yara kawai kake ji yana tashi ga talatainin dare misalin karfe biyu mutane sun yi barci musamman ma yara a daidai wannan lokacin karima idan ta biyu tana ta fama da lallashin yara waɗanda watannin su basu wuce biyar ba zuwa shida a irin wannan lokaci ita kanta tana buƙatar a kula da ita don kuwa ba ta wuce shekara bakwai ba a duniya haka take bin su ɗaya bayan ɗaya tana lallashinsu yayin da kukan kukansu ya karaɗa ɗakin hakan ya sa karima ta ruɗe amma saboda hazaƙa irin tata ta yi ta ƙoƙarin kula da yaran ta baiwa wannan madara ta jijjiga wannan hakan ta dinga kai komo a tsakaninsu duk sun gajiyar da ita karima ya kamata ki bar yaran nan haka ki samu ki kwanta ki huta saboda gobe kina da makaranta in ji wata mai aiki da ta shigo ɗakin sai ta ce babu komai mama yanzu zan kwanta Gidan marayu wani gida ne babba wanda ya kunshi sassa daban-daban waɗanda suka hada da shashin waɗanda ba su da iyaye da masu bukata ta musamman. Gashi a lalace babu kulawa sa'annan ma'aikata ba sa aikin su yadda ya kamata ga tattake ka'ida hakan ya sa a duk lokacin da mutum ya kai ziyara a gidan in dai yana da imani to sai hankalinsa ya tashi ga babu cikakkiyar tsafta uwa uba babu ingantaccen ilimi na addini ko na boko ga yara nan kara zube wurin zamansu babu kyan gani ballantana abinci mai gina jiki karima dai tana da matsagaicin kyau kuma ɗaya ce daga cikin marayun da ke wannan gida shekarunta ba su wuce bakwai ba amma allah ya bata hikima da hazaƙa. Karima dai ta tsinci kanta ne a gidan marayu, ta taso cikin wahala da rashin gata. Wasu daga ma'aikatan gidan sun tsane ta saboda so da take yi a yi komai cikin gaskiya da gaskiya. Hakan bai sa ta ja da baya ba sai dai ma abin da ya ƙaru. Ta kula da kanta ta kuma kula da sauran 'yan uwanta. Lokacin da Karima ta ƙara girma sai wahalhalu suka ƙaru mata saboda tausayi da son ai gaskiya ta fuskanci tsana daga bara gurbin ma'aikatan gidan. Hankalinta da natsuwarta suka sa jininta ya haɗu da na ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan wato hajiya Hauwa wanda ita ce kaɗai a gidan ke son a yi gaskiya amma saboda marasa gaskiyan sun rinjaye ta ba a ganin tasirin gaskiyarta ta san an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi Ganin gaskiyan Karima ya sa Hajiya Hauwa ta riƙe ta tamkar 'yarta domin Hausawa na cewa kowace ƙwarya da abokiyar burminta. A kwana a tashi, Karima ta kai shekara goma. Hajiya Babba ta zo neman 'yan riƙo a gidan marayu. Hajiya Babba dai wata mata ce mai rufin asiri kuma tana da girki. amma fa idan harkar kuɗi ta haɗa ku tom ba dama dubi ɗaya ta yi wa karima ta ji ta kwanta mata a rai ta nuna sha'awarta ta ɗaukar yarinyar tare da shawarar hajiya hawa nan take aka ciccike takardun yarjejeniya da sauran takardun da suka kamata ta ɗauki karima za su tafi hajiya hawa ta zo wurin karima ta riƙe mata hannu ta ce da ita to 'yata karima yau gashi za mu rabu amma muna nan tare ki riƙe gaskiyarki da hazaƙarki da na san ki da su don Allah kar ki ja da baya domin Allah yana son mai gaskiya Karima ta cike da hawaye ta ce to mama in Allah yarda zan rike nasihar da kika yi min na gode Hajiya babba tana gefe gyaɗa kai kawai take yi alamar tausayawa Karima tana kuka hajiya Hauwa ta ce mata ki daina kuka na tabbata hajiya babba za ta fi ni zama uwa a gare ki su hajiya babba aka wani gyada kai ana murmushi Karima ta yi bankwana da sauran yaran gidan marayu suka rabu suna 'yan koke-koke. Hajiya babba ta buɗe musu ƙofar moto suka tafi. To dama Karima tun tana gidan marayu ta gama firamare sai uwar goyonta ta saka ta a makarantar sakandare. Dama na gaya muku, Karima yarinya ce mai hazaƙa da azaƙaƙuranci Ga ta da hankali da kunya, hakan yasa take burge malaman da sauran ɗalibai. Karima ta gama ƙaramar sakandare, ta fita da sakamako mai kyau, hajiya babba ta ji daɗin sosai kuma ganin haka ta sanya ta a makaranta mai zaman kanta domin ta ci gaba da babban sakandare. A gefe ɗaya kuma maneman aure daga waje suka fara zuwa gidan hajiya babba. ganin karima ta zama tsaleliyan budurwa ita kuma karima a gaskiya ta fi so ta yi karatu a halin yanzu domin ta yi amfani da damar da take da ita gashi kuma ta samu mai ɗaukar nauyi da dai hajiya babba ta kyalla ido ta hango wani mai hali a cikin manema karima mai suna alhaji tukur nan da nan ta sauya ra'ayi daga batun karatu zuwa aure ta tilasta wa karima auren wannan mutum dama alhaji tukur yana da mata ɗaya wadda ake kira gambo gabanin auren sai da aka yi ma alhaji bayanin marainiya ce domin haka ya kula da girman haƙƙinta sa'an nan aka roƙe shi da ya bar ta yi ci gaba da karatunta cikin tausayawa a gare ta ya ce na amince bayan ta gama babban sakandare kuma ta fita da sakamako mai kyau sai aka ɗaura mata aure da alhaji suka zauna lafiya ba ta da wata matsala daga danginsa sai dai kash karima ba ta yi sa'ar kishiya ba kullum gambo cikin tsokanar karima da yi mata gori take amma karima ba ta tanka mata faɗan yau daban na gobe daban Babu abin da ke tada makarima hankali irin gambo ta kira ta da shegiya wacce iyayenta suka yada ita ko mara asali. Kai wannan lamari ya munana. Sai Karima ta yi ta kuka har dai tura ta kai bango ta faɗawa wa Alhaji. Amma abin haushi da takaici duk lokacin da ta faɗa masa sai ya hauta da faɗa. Har dai wata rana Karima na shara Gambo ta ce ta watsa mata aka yi ta rigima. alhaji ya fito daga ɗaki ya baiwa karima rashin gaskiya ya ƙara da cewa dama na fuskanci tun farko baki son yin auren nan to yau ya zo ƙarshe karima sai ta bashi haƙuri ya katse ta da cewa a'a kar ki damu ina zuwa haba karima sai kuka alhaji ya fito ya bata wata takarda ya ce ki kai wa hajiya babba ina zuwa gidan da ƙyar ta amsa hannunta na rawa karima ta riga ta kaddara abin da ke ciki ta ɗauko hijabi ta zira ta kama hanya ko da ta koma gida ba ta samu da sauki ba domin kuwa bayan da hajiya babba ta karanta takardar sai ta yi salati ta rufe karima da fada saki to ni wallahi ba zan iya ba ba za ki jawo min abin kunya ba mayar da ke inda na ɗauko ki zan yi tunda baki da haƙurin zaman aure. karima ta dawo hannun hajiya hawa wadda ta ci gaba da sata a hanya tana nuna mata yanayin zamantakewa karima ta yawaita addu'o'i da taimakon allah sa'annan ta hannun hajiya hauwa karima ta ci gaba da karatunta a makarantar koyon aikin jinya a can ne suka haɗu da wani malami wanda babban likita ne na fiɗa wato sojon ya ga karima ta yi masa aka yi magana ya bari ta gama karatun sa'an nan aka ɗaura musu aure. Bayan an ɗaura aure, ga Karima da mijinta suna shan amarci cikin kwanciyar hankali. Mijinta ya sama mata aiki a babban asibitin da yake aiki. A duk ƙarshen wata sai Karima ta ɗauke shi su tafi gidan marayun nan da ta fito da kuma sansanin 'yan gudun hijira. su kai musu gudunmuwar kayan kiwon lafiya sa'annan kuma su duba lafiyarsu aka dai suka rima suka dinga samun yabo daga ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran mutane. na Karima ta tafi asibiti kawai sai ga Alhaji Tukur ya kawo gambo. Rai ga hannun Allah za ta haihu. Nan da nan Karima ta ba su dukkan wata kulawa har gamba ta haihu. Ita da jaririnta cikin koshin lafiya. Gamba ta yi nadamar irin abubuwan da ta yi wa Karima kuma ta nemi afuwarta. Karima ta yafe mata, ta yi mata nasihohi masu ratsa jiki. Alhaji Tukur yana laɓe yana jin su duk kunya ta rufe shi, ya kasa haɗa ido da Karima. na zama 'yar boko haram lokacin da yara ke fita zuwa makaranta muke sammako tare da iyayenmu don yi musu jagora zuwa wata makarantar inda muke fakewa tare da sauran mabarata har sai an gama kawo yara muna karɓar sadaka daga nan sai mu wuce kasuwa can zuwa saukar sanyin yamma kuma sai mu koma gida sai wata safiyar a makarantar ne na yi sabo da wata yarinya sunanta falmata kullum aka kawo ta sai ta zo mini da alawa da cakulat sannan ta ce da ni jaya jo mu je makayanta cikin tsamin baki ta fi ni tsayi da shekaru Ta ka riƙe hannuna har sai mun isa dab da ƙofar makarantar sai a hana ni shiga ita kuma a ce ta wuce ke kuma jeki inda mahaifanki suke ba ta san tasku ba yau da gobe na fara yi wa kaina tambayar abin da ya bambanta mu me yasa idan falmata ta jani zuwa makaranta 'yan sandan can ke hana ni shiga kowa na gani da kaki ɗan sanda ne ƙara ce na kawo gun mahaifina sai na ga ya cije baki ransa ya yi baƙi abin da na faɗa ya sosa masa rai wace ce falmatar ya tambaya wata ƙawarta ce baba ga na yayana ya bashi amsa kin cika rigima zara a ina kika samu ƙawa kuma ummata ta ce kai ma dai ka faɗi waye kai ta baiwar Allah ai ba yaron da baya son shiga cikin sa'anninsa yayi walwala sai in dai hakan bata samu ba in ji wata mabaraciya sannan ne mahaifina ya lalubo ni ya sanya ni a jiki yana shafa min kai ki yi haƙuri zara idan na samu kuɗi zan sa ku makaranta wannan na tambaya har wani mabaraci ya tuntsire da dariya ta zame masa tari yana cewa ka ji yarinya da rigima wannan makarantar ai ba taku ba ce, ‘ya'yan masu ido ma sun ganta suka barta. Tun a lokacin idan falmata ta zo mahaifinmu yake riƙe ni. Wata rana sai ta zo ba ta yi magana ba, ta daga hannu ta kira ni, ba tare da sanin mahaifina ba na bita har muka shige ba wanda ya lura da ni. da shuke-shuken da aka tsara da yadda yara ke wasa a ko'ina suka sanya ni farin cikin da har yau ban sake jin irinsa ba. Na samu damar shiga sahun wasa da yaran wanda ko a tufafinmu ma mun bambanta. Na ji wani zafi, falmata na kuka ta sheko ta ciji hannun mai aikata mugun aiki, amma bai sake ni ba. Wani mutum ne ya kama kunne na ya murɗe, ya fito da ni wajen makarantar, sannan ya ajiye ni na faɗi. ganin haka yayana ya ɗauki dutse ya jefe shi ya fasa masa kai wannan ne dalilin hana mu tsayawa a gaban makarantar ban sake ganin falmata ba ba a wuce mako ba mahaifinmu ya kai mu ga tela aka auna mu ya ce zara na ce na'am insha Allah gobe za ku je makaranta daga nan muka wuce kasuwa a kasuwar ummata ta ɗauki buta baba gane ya ja ta daga inda suka nufa na ji wata ƙara boom ƙasa ta girgiza baƙin hayaƙi da wuta suka turnike gudu ake ana ta ihu wasu na kuka da kururuwar neman taimako na makale a jikin mahaifina. ban iyar ba wani majiyin ƙarfi da ke gudun ceton ransa ya zo a guje bangaje mu muka faɗi yana faɗar yaran nan ne aka fara harbe-harbe ni da mahaifina ba ma iya gudu kuma ba wanda ke da sukunin taimaka mana abin da ya tamkar kiyama ta tsaya kowa ta kansa yake wani mutum rike da bindiga ya zo yake ja in ja da mahaifina yana neman kwace ni kamar za su balla ni ina ihu mahaifina na kuka yana faɗar ni makaho ne ba kunnen da ya saurare shi ya ce da mutumin dan Allah bai kai ƙarshe ba na ji hannayensa sun yi sanyi suna zamewa a hankali har ya zo ya sake ni wani ne ya harbe shi da bindiga ya fasa masa kai jini na zuba. ba na farfado na tsinci kaina a wata buɗaɗɗiyar mota cikin yara sa'anni na da na ana tafiya da mu a wani ƙungurmin daji tsit kake ji daga kukan ayarin motocin da muke ciki sai na tsuntsaye da yara Hankali na ya tashi cikin wannan tashin hankalin muka yi ido hudu da baba gana ashe bai mutu ba sun kamo shi take muka rungume juna sannan muka shiga kuka ya tambayi mahaifinmu an kashe abba kuma na ɗauka kun mutu ka kai ni inda umma take na ce da shi yana wani kuka mai tsima zuciya ya ce zai yi umma mata mutu yayin da bom ya tashi kiɗimewa da tsoro suka sa ta faɗa rijiya na yi ƙoƙarin na fitar da ita amma na kasa haka na tsaya tana kira na ba yadda zan yi har suka kamo ni jin haka ya sa na yi shiru ana ta tafiya da mu cikin dajin nan mai yawan tsaunuka da sarƙaƙiya har muka isa sansaninsu inda aka tarbe mu da kabbara. Allahu Akbar! Kamar da gaske, wanda ya kamo yarinya 'yar ƙanƙanuwa ya rabata da iyayenta, rabuwar har abada bai san girman Allah ba. idanuwa na sun gane mini mata da ƙananan yara masu yawa da ake tsare da su a matsayin bayi a cikin bayin akwai wasu 'yan mata da ba a bari na shiga cikinsu ba aka ce 'yan makaranta ne maganar da ta saka ni kuka ganin ko a sambisa na fuskanci abin da na taɓa fuskanta a cikin al'umma shin wajen da aka sato su ne ya sa duniya ta fi damuwa da su mayakan kan saurari rediyo ban taɓa jin an ambaci 'ya'yan mabaratan da aka sato a kasuwa ba wannan waje da girma yake ina ma a ce tun farko an ɗauke wa iyayenmu wannan nauyin ga aikin Allah ya yi wa mawadata nauyi mun ɗauki lokaci a hannunsu sun koya wa yayana bindiga aka canza masa tunani sannan ya zo ya aurar da ni ga wani da ya kira abokinsa wata rana ya zo ya kwance rawaninsa ina hawaye shi da mijina suka ce za su fita aikin Allah suka fita aka dawo ban ga yayana da mijina ba na ci kuka har ya ishe ni arewa maso gabashin Najeriya yayin da sojoji ke ikirarin daƙile kai hare-haren ta'addanci aka fito da mu. Suka ce ranar zan shiga aljanna na sadu da mahaifana. Ɗaya a kasuwa, ɗaya a sansanin 'yan gudun hijira. Mafi muni da zai ɗauki hankali shine wanda zan kai wata makaranta. Idan hakan ya faru, ɗaruruwan jama'a ɗalibai kuma yara ƙanana da malamai za su mutu. Yadda aka tsananta binciken ɗaliban da ke shiga makarantar ɗaya bayan ɗaya kuma ya rage ɗaliba ɗaya a zo kaina na shiga cikin ɗarɗar da rashin nutsuwa wata yarinya ke zira min ido cike da alamar tambaya a fuskarta sai na yanke shawarar tayar da bom ɗin da yake jikina na kama zare ja nake a hankali har sai da na ji an ce ku bar su su shigo an fara asambili sannan na fasa muka ɗunguma cikin makarantar bata daina kallo na ba layin da na zo na tsaya ta zo ta tsaya tana yi mini kallon nasanki. ni kuwa ban fahimce ta ba jaya ta kira ni boom na tuna ranar da na rasa mahaifana falmata kadai ke kira na da wannan sunan ban san lokacin da na rungume ta ba ta rungume ni muna kuka hankalin kowa ya dawo kanmu da na tuna bam ɗin da yake jikina na sake ta ta faɗi ina kuka na ce da ita falmata ki gudu bam nake ɗauke da shi hankalin kowa ya tashi a takaice wannan ne ya faru na fita wajen makarantar da gudu falmata na biye da ni daga ƙarshe sojoji suka zo aka cire bom ɗin sannan na gaya musu ba ni kaɗai ba ce a ranar ba bom ɗin da ya tashi aka ce an yi ƙoƙarin daƙila afkuwar haka dalilin falmata kowa ya baranta alheri ne baya kaɗan mutum ɗaya zai yi alheri sai ya shafi rayukan ɗaruruwan jama'a alheri ya fi mugunta kuma baya faɗuwa ƙasa banza. in kuwa haka ne akwai buƙatar masu akwai daga cikinmu su taimaki yara ƙanana da mata marasa gata a cikin al'umma don kauda ta'addanci da samuwar 'yan ta'adda me yasa ba a yi amsar ita ce yau kowa na ya sani barin yara ƙanana da mata a titi suna gararan ba a ƙasar nan ba zai taɓa zama alheri ba